na burtaniya kai karan kada kaza yawwa amin kuna je ya jama'a Allah ya keɓo bayi to amin jama'a wanda ya azumi da gaske na farilla ko na sunna ko na mustahabi Allah ya ce la'allakum tattaqun lalle in kun yi azumi da gaske za ku ji tsoron Allah to don haka in kaga dan kinnafin ya ce maka yana azumi karya yake da ya yi azumi da ya ji tsoron Allah idan kaga Ɗan fashi da makami ya ce maka ya yi azumi ƙarya yake don allah baya faɗa ya fasa to kaga wannan guri da aka kira yan kidnafin ba kowa ya ji daɗi ba tun da baya yi to kai da ba ɗan kidnafin ɗin ba ya aka yi ka sake wa 'ya'yanka shi'a ne malamansu kai dan izala burburi ya aka yi kuka je jamus kuka karɓo kudin turawa kuka ce za ku zo ku mayar da musulmi kirista wannan kafircin ko da suke yi ga takardar nan kunganta wato fatwa sadiraton. من لجنة الدعوة والإرشاد لمن النبوث العلمية نمملكة العربية السعودية أم rubuta wannan bayanai daga majalisar malamai ta mamlakatil arabiyyatu su'udiyya ran ɗaya ga watan al-Muharram. wa alif da ɗari hudu da goma sha takwas bana alif da ɗari hudu da arba'in da hudu shekara ashirin da shida manyan maluma na mamlakatin arabiyyatun saudiya suka rubuta wannan suka ce duk ɗan kirislam kafiri ne duk wanda ya shiga kirislam kafiri ne ji malaman saudiya shekara 26 da suka wuce allah ka fitar da 'yan kirislam daga majalisar sarakuna allah ka fitar da 'yan kirislam daga majalisun izala allah ka fitar da 'yan kirislam daga gidan shugaban kasa. general muhammad buhari allah ka fitar da 'yan kirislam daga gwamnatin mamlakatin arabiyyatu saudiya duk ɗan kirislam ɗin da yake maka allah ka fitar shi bada an kama wani ɗan saudiya wai da ya haɗa baki da wani bayahude ya sa mai rigar musulmi ya shiga da shi har gurin arfa sai ma'aikatan saudiya na tsaro sai suka kama shi me ya kawo ka kasar maka me addini ka ce yahudu me ya kawo ka nan ya ce? wai ya zo ya yi bincike bincike eh to me ka gani yace abin da ya gani alheri bai ga wani mugun abu ba wa ya baka izini ka shigo ya ce karya suka yi waye jaka ya ce wane ne to ina jin an kama wane ɗin amma wai ne ba ya rage ka bincika ka ji to ɗan kirislam allah ya tsine ma albarka shekara 26 aka ce kafiri ne ya ridda to ga kunan da su a kano ga kunan da su a sokoto allah ya sa babu su a jos to akwai a jos mawai ɗan kiristan suna nan to kai ɗan izalan buri-buri ai su suke karantar da 'ya'yanka suna ma burga hadisi mai lamba kaza sura kaza tana da wau guda dubu kaza ra guda kaza amma ya iya sata amma baya da aƙidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce shi zai bi kowa sallah in kai ka ɗauki sallah kayan da za a yarda ita ko ina fasarar banza ce taka billahi la zai ilaha illahuwa a musulmi ma akwai wanda bai cancanci ya yi limanci ba in bai da karatu ko ba mana karatun fatiha ya zama liman ba munafukai da suke bori suke ce su musulmi ne babu sa zama liman ko wani masallaci ne za ka bi kai sallah to gashi nan ko yan izalan buri duk yayanku shi a ta ɗebe da sunan wai su ma ahalin sunna ne don bai isa ya ce shi shi'a ba ne don shi'a ta hwaɗi shugabansu ya daki gadon bayansa da tsohon can na keke ya taka wuta tun daga duniya ko ba su yi ba suna fyaɗe suna tattaki a ƙafa ba imani allah ya tona musu asiri mutumin da ya shiga wuta a duniya kana jira sai ya maka wata fasara kuma ruwan sake ɓoye takardata jama'a kun ga masu ajiye gemun luwaɗi wanda shugaban majalisar malamai na jihar borno sheikh madu mustapha wani dpo ya kira shi ya ce malam ga wa'yansu suna da gemu in an gansu kamar 'yan izala yanzu ya ce ka zo da ya je wajensa sai nuna masa mutane wajen ishirin in ka ga gemu in kai wasa sai ka tsorata ya ce ka gan su ya ce wannan kan gasu a masallacin ku ba za ka yarda da su ba ya ce san yarda mana ya ce gemu su ma ya fi nawa yawa ya ce to duk yan luwaɗi har wani magani suke saya suna shafawa a kumatunsu su yi kasumba su zazzara ido amma 'yan luwaɗi ne in ji dpo ɗin ya ce kaga sun kama 20 ya ce ya ce to yau idan kana son a kama maka 300 za a kama to ko 'yan burburin izada marasa karatu kun kasa karantar da 'ya'yanku duk ran da aka yi wani abin haɗin kai asibitinku ba kwa zuwa namu makarantu ba kwa zuwa namu munafunci sai an zo taro ku yi kake kake Kai. Allah ka tsare mu da masu ha'inci jama'a akwai wannan magana ko babu ita akwai mutumin da zai zo ya ce maka shi musulmi ne wani ma ya ce maka ahalin sunna amma yana nan yana gina kabilanci kabilancin ma islam ne akwai wanda zai zo ce maka shi ba fulatani ne yana gina kabilanci to wannan din musulmi ne me ya kashe su kwayo ko ba kwajin hausa ne me ya kashe su kwayo kana jin idan bahaushe ya yi kabilanci ba komai ya zama dan wuta in ya mutu ya mutuwar jahiliya akwai hadisi suna bargar yaranku wasu ya makharijul hurufi makharijul hurufin ka na banza abu jahal ya fi ka iyawa amma yana wuta kun sake 'ya'yanku ba ku da haɗin kai amma ko ganin kuma ba ma yi ya zamo izalatul bid'a wai kamata suna muka yi taro muka yi makaranta wani shege ya isa ya nuna mana yawa ne to ka fita din ba mu san ma nan ba ka kasa kiran sunan aqida ka iya cewa kai dan shi'a ne sai ka ce ai kai ma ahalin sunna ne magariyaci jama'a kada faɗan ana ce fi ka basira da shago ya fito yana juyawa ya ga dantsansa ya ga inda yake dukan Ƙarfafa yana zubar da su sai ce duk wani mai ɗanƙani ya kama abu nai ya taɓa faɗa to a filin damba ma an ce kama ƙaninka balle za a je wajen hisabi ranar tashi alƙiyama ka sake ɗanka ka sake matarka ka sake ƙaninka ka sake wanka ka sake babanka 'yan tawaye su ɗauka shi'a su ɗauka 'yan tsalle-tsalle su ɗauka munafukai su ɗauka kafure su ɗauka arna su ɗauka 'yan basata su ɗauka na ka dawo ka ce wai kai ma wai ahli suna ne ahli suna ina shek yusuf samba allah ya masa albarka ya ce ba dai ahalin suna ba sai dai ahalin suna. da shek yusuf sambo jama'a ina son yi amfani da wannan lokacin kila kira 'yan uwa al'ummar musulmi duka ta Allah wa ma'aikatan tsaro na Najeriya addu'a Allah ya musu albarka amma ka san masu kyan nake faɗa ko ko za ka haɗa man da mm, ma'aikacin tsaron da aka yi haɗa 'yan sanda bijilanti aka ce za a kama e, e, 'yan kidinafa sai da ya ga an rage rabin kilomita sai ya danna hon baya cikinsu to addu'a ta banda wannan banda wannan banda munafukan gidan gwamna da gidan shugaban ƙasa da in an yi shawara suke gaya wa kidnafa banda rukunonin rukakun iyamurai masu cin amanar dukiyar najeriya an kasa musu magana don an rufe maganar ba a kai ta gaban shugaban ƙasa ba watakila gida yadda na san buhari da an kai magana nan daki-daki dss da sauransu gabansa a ce gwamnan banki ya ɗebe kudin najeriya ya fito ya ce shi ya tsaya shi ma shugaban ƙasa zai yi ya ɗauki mutum sama da goma ya ba su miliyan ɗari ɗari kai da buhari ya sani ba zai yadda ba a tunanina ka san dalilin da na ce da buhari ya sani ba zai yadda ba sanda zai tsaya buhari sai aka ce sai ka ba da miliyan ko arba'in ne ya ce an ba da kuɗi an yi haka a najeriya ko wani kana jin da dss da sauran ma'aikatan tsaro sun gaya buhari gwamnan bankin kafa ya sace kuɗin najeriya fa ya ce shi ma shugaban kasa zai tsaya ai karanci da an kafa mm, kwamiti an bincike shi kai na tausayin buhari allah ya samun sansa wannan bawa Allah ka kubutar da shi Macuta sun kewaye shi don Allah Buhari bai ce a gyara tsakanin asu da ma'aikatan ilimi ba ya faɗa ko bai faɗa ba a ɓoye ko a bayyane to an gyara ɗin ina yan boko wanda ba karatun addini comrade ina suke kun san sun yi ta zagi na don na ce corona ƙarya ce suka fito ai so sun yi karatu kula da su ƙauyawa ne kaza kaza kaza to kanka ake ji amma kuma yanzu sun yi sati biyu ba su sake zagin nawa ba to yaya ne oko ashe su ne ƙauyawan ɗanɗana kuɗarka profesa ɗanɗana kuɗarka doktocin banza ku ɗanɗana kuɗarku macuta irin ƙasashen turai to wata ƙasar ta ba da labari jiya zuwa yau ta ce saboda hana doktoci da profesoci da academic staffs ji su ko suka ce su a bincikensu manya guda 20 sun mutu da yunwa ji faransa wanda ba jin labarai ya je ya bincika a amma ni gaya mun akai sun faɗa ko ba su faɗa ba suwa faransa international ta faɗa ta ce manyan farfesoci na ɗagawa a nuna 20 sun mutu saboda yunwa yajin asu to a cikin yajin asu ba bakin farfesoci a ciki ɗanɗana kudarka muka ta gaya musu muka ce ba ku da kan gado yaya mai sana'a zai kashe sana'ar yanzu dan allah daidai ne makeri ya kulla wa makera shari. daidai ne dan kasuwa ya cinna wa kasuwa wuta daidai ne malamin makaranta ya rushe makaranta furosofesoshin banza sun yi ko ba su yi ba wanda zai ce wallahi mu dan ba mu da ikon faɗa ne ah, in ka je lahira ka faɗa haka za ka gane kuranka yawa alarama ayoyin da ya faɗa ya karanta an yi takaddama da wa'anda aka ruɗa yadda in ina rididi da suka bi rididi sun ji jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا kam sabarna ma lana min mahi Allah ka kiyaye mu Allah ka mana gata Allahumma inna na'udhu bika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlam aw najhala aw jahala adaina Allah ya nuna wanda do ya rudu wani ko shine sarkin fastoci ko shine sarkin shehunan dariƙa tijjaniya kadiriya hallotiya kaza ko shi ne shugaban izala na duniya in dai ka rudu wani kana ci kana gani kaɓar da mutane ta da wanda aka rudan da wanda ya rudin wa barazu lillahi jami'a ranar tashi alƙyama wa barazu sai suka fito kowa ya zo lillahi don tsayuwa a gaban Allah jami'an ba ragin aka duka da wanda ya ruɗa da wanda aka ruɗa to da suka gansu a gaban Allah ƙarya su ta ƙare wayanda su suka ce su ƴan inar ne ai su shugabanni ne suka sa suka bi da an bata tasu ba za a yi ba a du'afa raunana to wa qala du'afa faƙalar du'afa sai rauna nan a gaban allah ran lahira sai suka ce sai suna gaya wa manyan nasu haka ce an yi an yi a shirya kuka ƙi sai suka ce lazai na stakbaru ga wanda suka yi girman kai aka ce a daidaita suka ce an ƙi misali suka ce to ran da kuka ce din nan resolution a ce an ƙi suka ce su ba ra'ayinsu ba ne suka ce na lalle mu in ji su kunna mun kasance a duniya ran da aka yi wannan mitin lakum taba'an mu ko muke bi in ji su ba mu muke so a ki bude makaranta ba ko muke bi Allah ya kiyamu sai to manya manya ga kiyama ta tsaya gashi ta ɓaci fahal antum mugununa Allah menene min azabillahi min shay shin yau suna cewa za ku iya wadatar da mu min azabillahi a cire mu daga azabar Allah in ji su min shay ba ma da yawa ba ko da dan kyas eh, sai manyan suka ce ha ai ta riga ta haɗu ta ɓaci sai ku da aka kira ku nan aka suka girman kan suka ce lauha da ana lawa mu ma kanmu inda Allah ya shiryar da mu lauha da yana kuma ai mu ma da mun ce muku a buɗe so ce wannan matsayar ba wani magana ku ne babba ku ne kaza suka ce sawa'un alaina suka ce daidai wa daida ne a kanmu in ji su suka ce a jaza'ina mun ƙosa abin ya hau mana ka mun yi balokoko mun ce wasifa masifa au barna ko ma mun taru mun yi shawara mun ce ai shu ai ta shan wuyar wuyar ce to mu duk ɗaya ne a gurin Allah suka ce malana min mahiz ba mu da makarɗaɗar da za mu tsira in ji su sai kai farfesa ka ji shugabanka da ka bi shi aka rufe makaranta kai dan dariƙar tijaniya ka ji magana shehunka sai ya ce da su ma Allah ya shirya da su da sun shirya da ku kai in ba hauka ba ya dan adam dan uwanka zai ce maka shine Allah ka yadda tijaniya ba su yi ba kadiriya ba su yi ba shi'a ba su yi ba to a cikin su waye za a zo tashin alkiyama bai je ba to yan izalar burburi macuta wanda kuka je wajen turawa za su ɗauke muku talauci duk ran da aka yi damfara da sunan ku a ciki Ku zo kun ruɗi mutane wallahi akwai lalatattun 'yan izalan da suka rika dukan matan mutane suna ce za su fitar da aljani ya je musu daga madayana ko ba yi ba yan dariƙa ne suka yi ko mai lalatattun 'yan izala to a faɗi nasun ko a yi shiru to duk matar da kuka yi wa duka duk ministan da kuka ɓace wa kuɗi duk wani babban mutum da kuka ce masa zai iya yin ƙasar arabin mil in ya sha wuta sai ce ku roƙi allah a rage musu yar azaba sai ce ai da su da kudu ɗaya ne sai ce ba su da mafita to wallahi a tuba kafin waccan ranar ta zo in kuma za ku yi abin da kuka saba ku je ku yi ta yi shine zage-zage na ce muku korona ƙarya ce wani ya yi larabci ya zage ko ba yi ba wa'yansu suka turanci suka zage ni he is not elite to kai elite elite turancin ina ne wannan to ingila sun yi zanga-zanga sun ce corona ta jefa musu bala'i kaya ya yi tsada a london isra'ila ta yi ihu ta ce yunwa ta dami isra'ila corona ta karya tattalin arzikin isra'ila corona ta karya tattalin arzikin faransa corona ta karya tattalin arzikin maka kofin shayi bana a maka ɗan ƙanƙani da madara naira dubu uku ƙaramin kofin shayi ku tambayi alazai mun ce mun girma mun yi shekaru na ce ba na faɗa da shekaru sun sha wuya allah ya sa dukanmu ba. allah ka yafe mana korona ta yi cuta daga cikin cutar da korona ta yi ta raba tsakanin majinyata da likitoci talakawan ingila talakawan faransa talakawan amerika sun faɗa an ɗauka suka ce shugabanninsu sun cuce su ƙungiyar hu ta lafiyar duniya ta haɗa baki da masu bautar shaiɗan 'yan tsiraro sun zo sun ƙera corona sun haɗa baki da 'yan siyasa an kulle ƙasashe ran da suka kulle ƙasashe suka ce lockdown to shi ma cin tuwo down shan ruwa ma down sa riga ma down kwantawa a gida ma down to sai suka hana aiki da na ga sun rufe ƙasa sai na ce jama'a za a biyo bashi na ce dukiyar duniya ta kare ni iya sani na ban taba ganin masifar da ta kai corona ba ni dai to an zage ni amma yanzu mutane sun fi dubu sun aiko sun ce don allah alhaji sani ka yafe mu to jama'a ku ne shaidu wanda suka zage ni din na yafe su ni ma allah ka yafe ni to an gaya muku gaskiya kun ce warait warait warait wai kun iya turanci to ga ba shi ba tuwo profesa ba tuwo corona ta kar shi elite corona ta kar elite corona ta kashe comrade kana neman mahaukaci mara kai shine dan bokon da bai karanta addini ba basira inda basira ya ba da aran matarsa ga dan shi'a shi ma ya ba shi aran matarsa akwai a cikinsu kuna musu to ga mukun tsoro ya mure ne zai ba mutum tsoro eh, za su zo su kwace abuja za su kama shugaban kasa za su yi kaza aka ɗauki wani rididid eh, an ce da kai da ni za a kama shugaban kasa ce ne dai ban ji ba to da shugaban kasa da shi din wa aka kama to ban da shugaban kasa a ciki to ban za ta kori wofi jama'a allah ya wa. sojojin kirki da alheri Allah ya sakawa 'yan sandan kirki da alheri Allah ya sakawa DSS din kirki da alheri Allah ya sakawa 'yan agajin kirki da alheri Allah ya sakawa bijilantin kirki da alheri Allah ka sakawa wa ƙungiyar wa'azi na matasa da alheri aka ce baka ce na kirki ba na jin to ni ne na kirkin na sani yanzu kuma ka je kai shugaban matasa a dinga wa'azi shi yasa har yanzu ban gano na kirkin eh, na rashin kirkin ba Allah taimake ku yabanya Allah ya fishe ki fari Allah ya sa mun kafa ku a dace Allah ka saka wa 'yan jange dure na kirkin da alheri wallahi masu tsaro Allah ya nuna yana karba addu'an da muke musu halaya fa shegu ana mutuwa mun ce ku tuba ba ku tuba sana'ar ku ba tsawon rai a ciki ko kun dade ma karshen ku wuta sai in za ku tuba Allah ka bude musu kofa su tuba jama'a tsaro ba ya tsaya kawai sai ka ɗauko kwari da baka an zo an gaba mu lura da unguwanninmu kun ga informers masu baiwa wato yan kidnafin labarin gida da mutane sun fi kidnafa shari, sun cuci kidnafa ya kwana an kashe guda kaza an samu kudin sun kwaci masifa kan masifa infoma ba kuna wasa da su ba ya za ka ga mutum baya da sana'ari yana gine-ginen gida ya fi ka ƙiba kai ka kaje gona jiya kaje kasuwa jiya amma gashin malmal munafiki ne dan Allah mu haɗu gaba ɗaya da mazanmu da matanmu a zuba wa informers ido ko kuma security Allah ya muku albarka dan Allah ku kama mana informers sun cuci kidnapper sun cuci makwabta sun cuci ƙasa ingila ta ƙara ta ce corona ta kashe ta isra'ila ta ce corona ta kashe ta Allah shugaban kasa Buhari da aka zo aka ce a sa sun bata ya fi sati uku ana yaƙi da shi bai sa ba daga baya babbaƙun mabiya ranka daɗe in baka sa ba za a ce baka goyi bayan manya ba manyan banza sun cuci duniya liman ba zan ja da kai ba a kudu ƙaule haza wa firin li wa lafin nan ghafur rahim assalamu alaikum na tashi ne in ƙara nuna muku karwa ne ya shiga damuwa ya ce yau alhaji sani ya yi ta kuka to kukan farin ciki ne aya ce allah ya yi kira ga masu imani ya yi na amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya ku suka ba da gaskiya ku dawo zuwa ga allah ku tuba tuba zara bunu tsara bukun an yi kafir an kum sai sayi'atikum tabbas ubangijinku zai yafe muku laifuffukanku wallahi da mutane za su fahimci wannan gurin masu laifi su tuba duk na baya sai allah ya yafe yawa kuma a cikin ayar sai allah ya kira ranar tashi alkiyama yau malayi hudillahu nabiya na amanu ma'ahu duk ahalin suna jama'a mai munna ranar tashi kyama Allah ya kira ta yau malaikatullahu nabiyya ranar da Allah baya baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kunya na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani na tare da shi ahalin sunna kenan amma duk da annabi da dukkan annabawa masu gaskiya da rikon amana wanda duk ya bi kowane annabi a zamanin da kiransa yana nan akan layi shi ma musulmi ne kuma annabawan masu girman daraja ce gaba da gabanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugabansu to kowa kuma a cikin bayin allah mai shiga aljanna sai ya biya ta kan gadar siraɗi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika wa adam hatiman maqdiya ba ɗaya daga cikin ku ya bayan Allah illa wariduha ya sai ya tuzga ya bi ta kan gada ta siradi da jahannama da sauran mutace ke ƙasa wato kaga annabawa har su gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi ta kan siradi da sauran annabawa da manzani da sahabbai yas'a nuruhum bayna aidihim haskensu na ganin inda za a bi ta kan gadan yana gudana bayna aidihim a gabansu Allah ya sa da mu ciki wa bi aimanihim zai haska ta wajen dama da ikon Allah mun gama haye raɗi sai mu bi dama mu shiga aljanna amma ku kiyayi 'yan ɗariƙo ku kiyayi shi'a ku kiyayi kiristoci ku kiyayi yahudawa allah baya son cika baki yana so mu ji tsoronsa ha abada wato muna ƙaunar shiga aljanna muna tsoron shiga wuta annabi da na tare da annabi allah sa da mu cikinsu ya na suna cewa rabbana atmim lana nurana wa gafil lana innaka ala kulli shay'in qadir ga hasken ga komai na dahir ya tabbata amma annabi da na tare da annabi suna ci gaba da addu'a rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana Allah wannan haske da ka nuna mana Allah ka cika mana shi mu haye wa gafir lana rabbana Allah ka mana gafara ya ubangijinmu saboda haka wanda ya zo nan yana sayar da aljanna irin yan dariƙa irin kiristoci mutum ya dinga ce wai prophecy saboda tsaba karya a ruɗi mutane ba kyau ku sake bayan Allah mu bauta wa Allah shi kaɗai gaba ɗaya mu Allah ya datar da mu Allah ka keɓo bayi